ka ci amanar makusantanka ma bai ka ci ka tun ina ƙarami na iya How dare you talk to me like this? What the fuck are you doing? Okay, shoot me! The random of peaceful man is coming from the white bloodshed. Genesis and genocide is a bloodshed, but when you come to the war, it's obliged. That's what I want to understand. Abin da take so ka gane Me zan taba ganewa ba abin da zan taba ganewa. Ina so ka yadda da lokaci. <laughs> ba a ja da irin wanda ya san sirrin ya balle saboda shege duk wani mafakanmu da wani ligganmu da wani takunmu mun koya masa kudin da ka bawa ganin ka ya kawo min fake ne ko ka sani ko baka sani ba awa biyu na baka me yasa za ka je ka bashi kuɗi fake waye shi da ba za a ci gurgura shi a ci gurgura shi ba tun da ya shiga ko mata wallahi sai uwarsa ta haifi wani kama da wani na wata mace da muka kula shi da ita ashe ba ma'aikacin na mace kwarai koran kai daɗi har ma ta gaje ka Sometimes it's necessary to return, sometimes it's necessary to retreat. But when you surrender, there is no shelter, there is no comfort, and there is no mandate. How many times I told you? Ka guji mutumin da ka koya wa bana'i. Kama da wane. Come to the siege and see the blockbuster. Come to the siege and see how the White House is coming to the blockbuster. In ba na yadda da kowa, ko kaina ba na yadda da shi. Kai tuttini kuma mai basira. Na sani. ɗauka ne kashe shi tun da na rashi jinin ƙari na haka nan ba gida ne ma'aikata ce zaki yi mana bayanin yadda abin kasance ai ka san na gaya maka duk sun rufe fuskokinsu yanzu irin wannan da a gefen titi ne Allah na tuba ƙaruwar da zan ai ba karama bace Irfan Bora uba kama da wane cikin sati ɗayan nan a yanka masa visa ya wuce nan da kwana uku aiki zai kammalu anya kuwa tantama kace a kaina kama da wane a yalla bai me zaka iya cewa game da wannan abu da ya faru na kashe wannan bawan Allah Alhaji A yanzu ba mu da cewa har sai mun ga abin da bincike ya tabbata ya kashe sarki ya zama gari a lahira ne uba kama da wane producer baba isa and nasir kabir muhammad executive producer zedin mai agogo assistant director musab manager and gamboji sardauna ne nake so a yanka wa biza eh, to nawa ne farashin ai Irfan. Sarki. Akan da wanda kake magana kuwa? Sarki Bilal ne wanda ya tsinto ni kafin in kai haka. Ka koyan da wasu abubuwa yanzu kuma normal zaki ya gina ba na dan zaki ba. Ku da wadurin wancan kai. Irfan. Sarki. directed by Amin Arrahus 747 White Blood Multimedia brought to the blockbuster movie new series. Kamada Wani.